أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدر البشر وصرف بحكمته وقدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البد والحضر فأحل وحرم وأباه وهدر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثال ضرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وصرع ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبه ولده فأدهش بصدره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عدم وأربا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا wato 18 ga watan rabi'u nisani hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 16 ga watan 1 shekara 2017 Allah ya dawo da mu wannan masallaci da ya shahara da masallacin malam Khamis al-Misri da yake ainihin wato bypass inda muke gabatar da karatu a cikin littafin al'aƙidatu a tahawiyya na al'imam tahawi satin da ya wuce muka so mu wannan karatun amma wa mata sha'una illa an yi sha karatun da za mu yau zai zamanto silsila ne duk lokacin da muka samu wata dama to wannan shine na ɗaya na biyu watakila zai zo na uku zai zo na hudu zai zo watakila har na goma Shi ne wato zazzaki a ma'aunin ilimi da kuma ma'aunin aƙidar musulunci wannan shine title ɗin karatun da aka ba mamaki nan gaba kaga har goma ma karatun yana tafi da izinin Allah mun zaɓi wannan karatun ne saboda tarin kirin wasu dalilai masu ɗimbin yawa zazzaki ana zaune a ƙasar nan ya tashi ya je ya wa mutane kwangilar shi'anci wanda ko mutum ya yadda ko kada ya yadda ya san matsalar shi'a a ƙasar nan matsala ce ta kwangila da aka ɗauko daga iran kuma wanda suka fara ɗauko kwangilar nan wasu daga cikinsu suna nan da rai da allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare su da shirya suka fahimci inda aka dosa suka watsar da ita wannan al'amari daga nan shi ya cacima ya runguma ya ce ya gani abubuwan da suka faru a lokacin da suka faru ta dakkulin iran wato shigowar ƙasar iran a kan al'amarin najeriya zai nuna maka ɗari bisa ɗari za ka gamsu cewa kwangila ya ɗauko idan ba haka ba ko ba abin da ya haɗa ƙasar iran da najeriya najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta iran ƙasa ce mai cin gashin kanta kuma mutanen da ke rayuwa a najeriya sun ninninka mutanen ƙasar iran ninkin ya kai wajen ninki goma amma tana ganin cewa abin da yake faruwa a najeriya ya kamata ta tsoma bakinta ainihin wato a ciki wannan aƙida farko an fara yada ta ta hanyar munafunci an yi lokacin da a ƙasar nan duk wanda kace ma ɗan shi'a da su ya fashe da kuka ya ce kame shari Allah ya isa bai yafewa ba tun suna musu ana cewa su ‘yan shi'a ne daga baya suka zo suka ce su ‘yan shi'an Musa ne kuma su ‘yan shi'an Ibrahim ne, tunda Allah ya ce wa ‘yan min shi'atihi da Ibrahim, fasta gata wallazi min shi'atihi alallazi min aduhi fa'aka da hu Musa faƙada alaihi suka ce ta su ‘yan shi'an Musa ne kuma su ‘yan shi'an Ibrahim ne. Ana cewa da suna zagin sahabbai suna musawa cewa ƙarya ne ba sa yi har yanzu ta tabbata ga duk mutum mai adalci mai insafi ba zai iya musawa ba dangane da aƙidin wa'annan mutanen akan zagarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai da suke ainihin wato yi da wannan ɗaya daga cikin aƙidu ne wanda shi zazzaki ya zaɓa wanda yake bauta ma Allah da su shine aƙida ta zagin manya-manyan abokan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama wannan aƙida da ta zo wanda ta fara daduma ta ɗiba ciki ta shigo ta hanyar mss ne kowa ya san 'yan boko ne kuma kowa ya kalli har yanzu a harkar mss mafi yawanci ba su damu da matsalar abin da ya shafi aƙida ba da wanda ya yi miki a mss ya ce zai yi maganan aƙida to ɗaukan aiki ɗan tashin hankali ne ɗan da kura ne bai san zaman lafiya da kuma duk lokacin da dama ba a karantar da mutane aƙida mai kyau don su santa su san kishiyarta to karka amince duk kuma lokacin da wata bata ta taso karɓarta a gurin waɗannan mutanen dole zai zamanto abu ne wanda yake yana da ainihin wato sauƙi wannan kowa ya san haka abin ya faru daga baya kafin aƙidar nan ta bayyana ƙiri da muzu kowa ya ganta hatta matsalar cewa ba za a yi karatun boko da aikin gwamnati ba haramun ne ɗaguti ne wannan mutumin shi ya fara tallata wannan tunanin a ƙasan nan kakab gaba ɗaya amma abin ban mamaki da rashin insafi da rashin adalci mala bakar kuma da ya ƙare rayuwarsa kowa ya san babban ɗan boko ne babban alƙalin shari'ar musulunci ne fatawar mala bakar gumi shine kullum musulmi su tashi sai karatun boko kuma su shiga aikin gwamnati su shiga aikin 'yan sanda da soja da custom da immigration na tabbatar mafi yawancin manyan ƙasar nan yanzu da suke rike da madafun iko musulmi wallahi kaso 100 daga cikin su kaso 90 da wani abu fatawar mala abakar gumuji ta sa suka shiga aikin gwamnati da karatun boko amma saboda zalunci da rashin adalci wannan malamin da ya wannan kokarin sai kaga an zo ana jingina shi yana da alaka da da'awar boko haram amma shi wannan malamin da ya fito ya tallata wannan aqidar yasa yara suna karatu a makaranta suka bari suka yaga kwalayensu suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza sai ka ji wani shi kuma saboda kin Allah ya fito ya ce wayannan mutanen su suna zaune lafiya da su ba su da matsala amma shi mala bakar gumi shi mugu ne shi yake dawa shi yake da ainihin wato matsala shi yasa in da adalci da insafi wanda dai yake tuhumar malam abakar gumi da wannan aqidar to ya kamata ya zamanto duk manyan yan siyasar Najeriya a ƙasar nan ya tuhumce su da aqidar Boko Haram dan suna siyasa ne da fatawar malam abakar gumi sai da fatawa ta kai fatawa har ma ya faɗa cikin maganganunsa ya ce siyasa ta fi sallah muhimmanci don musulmi su tashi su shiga wa su shiga harkar siyasar nan amma don rashin insafi da rashin adalci kaga wasu na jingina wannan bawan Allah zuwa ga waannan ainihin wato aƙidin amma shi wannan wanda ya ya tallata wannan aƙidar ya sha ba ma wanda yake magana a kansa da kuma tuhumarsa akan aƙidar Boko Haram aƙidar Boko Haram kowa ya san shugabanta na Najeriya gabaki ɗaya da kuma alakar shugabanta da shi wannan mutumin na Zaria wannan abu ne wanda yake ba ainihin wato koyayye ba don haka daga baya aƙidar shi'a ta bayyana ƙarara shi'anci ake yi ana kiran mutane zuwa ga wannan aƙidar kuma jagoran wannan aƙidar wanda ya bayyana a fili kuma ya fi tarin turin mabiya cikin masu wannan aƙidin shi da ainihin wato zazzaki ya zo ya takurawa mutane ya hana su sakat a gyalle su a zariya ya hana kowa motsi da makamancin irin wa'annan duk wanda ya je public hearing din da aka yi zai ga tonan silili da tonan yamaki da aka yi malam Musa sahabi ɗaya daga cikin ɗaliban malam awal albani lokacin da ya zo gabatar da rahoto ga wannan kwamiti yadda su 'yan shi'a suka shirya a kashe shi kowane mutum idan ya zo wannan kwamitin ya gabatar da bayani akwai lauyoyi na gwamnati akwai lauyoyi daga janibin shi'a akwai lauyoyi masu zaman kansu da suna da damar su yi maka tambaya amma shi ba wanda ya masa tambaya ko daya. da ya gabatar da rahoton shi ce ma suke suna masa addu'a da Allah subhanahu ya tsallakar da shi da ya gabatar da rahoton abin da ya faru dukkan wanda suke masana harkar tsaro ne sun gano cewa idan ba mutanen da suke ‘yan ta'adda ba suna da alaƙa da ta'addanci babu yadda za su iya shirya abin da suka shirya malam musa sahabi ya zo yana karatu a masallaci an shiryo a kashe shi mutanen da ke zaune a gaban shi bai san ko waye ba ashe ko da suka shigo masallacin sai aka shirya da wajen masallacin cewa duk inda wata fitila take wani to wani ya tashi ya zauna daidai gurin ana cikin karatu da zaran ɗaya an ga ya miƙe to ishara yake masu kowa ya bige gulab ɗin da ke kusa da shi to kaga daga lokacin da kowa ya bige gulab din da ke kusa da shi su kuma na gaban da suka zauna a gaban shi dama a shi da makami a hannunsu kawai da zaran an bige masallaci ya to kafin a ankara su kashe shi kawai wannan shine yadda aka shirya idan an zo masallaci a kashe malam Musa sahabi an sassari malam Musa sahabi an daddaba masa wuka aka jinin da ya zuba daga jikin shi tun daga saman saman saman jikin shi har kashin shi sai da rigar shi ta jike shakar da jini wayannan hotuna duk sai da aka zo wannan kwamiti wannan na public yaron din aka gabatar da shi a wannan gurin da haka dukkan wanda suka san harkar tsaro sun tabbatar da cewa an ba mutanen da suke da alaka da ta'addanci ba babu wanda zai iya yin wannan tsarin da wannan shirin dan aje a kashe ainihin wato wani kuna sane kuna da labarin malam ayuba da aka kashe a nan da gasa wanda na san wasu ba su manta abin da ya faru ba na kisan da aka yi ma malam ayuba a nan da gasa kuma ɗaliban wannan mutumin ne suka zo suka ainihin wato kashe shi to don haka shi yasa na ce wannan zai zamanto silsila lokaci bayan lokaci za mu dinga ɗauka aƙidar zazzaki da ma'auninsa a ilimi na ɗaya to kuma na biyun zai zo in sha Allah aƙida wacce ainihin wato zazzaki yake bauta ma Allah da ita kuma yake kiran mutane a kanta a nan ƙasar akwai aƙidar da suke ce mata alwilaya ko da zuwa ya kira ni ya ce min waya ga sun buɗe sabuwar tasha na ce kai sai yanzu ka ganta me sunanta wai sunanta alwilaya na ce ta kai sai yanzu ka ganta kai kana ina ne tintini ana ta cin harkar duniyar ilimi da karatu kai sai yanzu ma ka sani wannan alwilaya din da kaga sun samu sunan wannan tashar ma'anar shi shine ka yadda akwai wasu mutane guda goma sha biyu kamar yadda zan faɗe su a nan yadda da shugabancinsu yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin haji sannan yana gaba da ainihin wato kalmar shahada addinin musulunci don kada a samu saɓani Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'ika jibril a sura ta mutum sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ga mala'ika jibril ido da ido wanda yana daga cikin darajar da suke da shi wanda wazo bayan su ba zai samu wannan ba bayan sun gan shi ido da ido ya koya musu shika-shikan musulunci sannan ya koya musu rukunne na imani me yasa ka kalla ka gani dukkan ƙawa'ifu na duniya tare da rabe-raben su zaka ga sun hada akan wa'annan shika-shikan musulunci da kuma rukunnan nan na imani amma ban da shi'a ko yaro karami ka samu a cikin musulunci ka tambaye shi me shika-shikan musulunci zai faɗa ma me rukunnan imani zai faɗa maka Allah maɗaukakin sarki ya haɗe su a gurare guda biyar a ayoyi guda biyu ya faɗi ɗaya a ayoyi mabambanta ya ce laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وإن سوني قدابير صنع الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا وإن سوني ركنن إيماني قدابير na ba da labari a satin da ya wuce na ce mun haɗu da wata irshiya na tambaye ta mai rukunin imanin sai ta kawo kaddara na ce ai ba kaddara a cikin rukunin imanin na ce barin faɗa miki wallahi ya kamata ku tausaya mu wasu daga cikinsu da yawa an ribaci jahilcinsu ne aka saka su cikin da'awar kuma wallahi tallahi kaso goma daga cikinsu kaso tara jahilcinsu aka ribata aka jefa su cikin da'awar shi yasa duk wanda yake so ya kai ka ya baro bai san ka gane gaskiya to farkon abin da yake fara dora maka shine kin karatu daga lokacin da kai nisa da inda ake karatu to duk abin da yake so ya zuba akan ka na shirme sai ya zo ya zuba ainihin wato akan ka dan haka shi yasa wancan hadisin ya tara da aka tambaye annabi mai imani yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi wa innan ne rukunin imani Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da imani da kaddara a ayoyi da dama cewa inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara wa in min shay'in illa indana khaza'iruhu wa ma nunzilu illa biqadrin ma'alu. wa'annan ita ce a da duk musulmin kirki a duniya yake bauta ma Allah subhanahu wata'ala da ita yayin da musulmin duniya rukunnan imaninsu guda shida ne to akasin haka guda biyar ne na shi'a yayin da musulmin duniya shika-shikan musuluncinsu guda biyar ne to sun haka guda shida kuma ne na shi'a shika-shikan musuluncinka shi ne an tashhadu an Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai as-salatu a zakatu sai al su kuma na shi'a bayan waɗannan guda biyar ɗin sai suka sake ƙarawa da na shida shine ne alwilaya. ka yadda da shugabancin wa'annan mutanen guda goma sha biyu to yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin haji dan a ruwayar da suka kawo a cikin usulul kafi sun ce shi zurara da ya kawo kamar yadda za mu ci wayannan mutanen guda goma sha biyu mutum na farko shine Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda ana ce masa al-murtada ana ce masa amirul mu'minina an haifi Ali bin Abi Talib kafin hijira da shekara ashirin da uku. ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hijira shekara ainihin wato 40 na biyu akwai al-Hasan bin Ali ana ce masa az-Zaki ana ce masa al-Mujtaba an haifi Hassan dan Ali bin Abi Talib hijirana da shekara biyu ya rasu hijirana da shekara 50 mutum na uku shine al-Husayn bin Ali suna ce masa sayyidu shuhada an haifi al-Imam Husayn hijirana da shekara uku ya rasu hijirana da shekara 61 mutum na hudu shine ainihin wato Ali bin al-Husayn wanda ake ce masa Zainul Abidina sannan ana ce masa As-Sajjad an haifa Ali Zainul Abidina hijirana da shekara 38 ya rasu hijirana da shekara 59 Ali Zainul Abidin nan babba dan Sayyidi Umar ba da ba a same shi a duniya ba an je yaƙi ƙasar Farisa aka kamo bayi cikin bayan da aka kamo a ƙasar farisa akwai kyakkyawa daga cikin bayan da kowace wato kowa ya zamanto cikin sahabbai yana kai mata hari ita yake so sai da na ya kalli wannan baiwar ya ce wannan baiwar ba wadda zai ba ita sai husaini jikan manzan allah sai da na ya ɗauki wannan baiwar ya ba al'imamu Hussaini. wannan baiwar da shi sai da Umar ya ba al’imamu Husaini ita ce ta hafi al’imamu Ali Zain abidina shi yasa daga kan al’imamu Ali Zain duk yayan da za su biyo baya har mutum goma sha ɗaya zuwa na sha biyu duka 'ya'yan al’imamu imam Husain Ali Zain ne ba ɗan Hassan ko ɗaya na daga cikin tambayar ɗan shi a har duniya ta tashi ba zai iya baka amsa ba jami'isa me yasa cikin imamai wanda kuka ce su za su shugabanci ba dan Hassan ko ɗaya ɗayan Husaini ne shi kuma saboda yana da alaƙa jinin Farisa shi yasa ya zamanto duka suka zamanto 'ya'ya ne nawa na Husain al-Imam Husain Ali Zain al na ba dan Hassan ko ɗaya ku fito duk ku fada wa duniya me laifin me shi ya sanye mu wani ya ce wai haka Allah ya tsara na ce to ai sai ka kawo gurin ai magana ce mai sauki ai tunda Allah ba zai tsara abu bai zaman to abin a koyi ke kai ka sani ni ban sani ba ko kuwa kai dai ba wahayi ake ma ba wallanta na kace kuma ko wahayi ake ma ai akwai wajibi akan ka na tabligi ko ka isar tunda Allah ma ce mai annabi ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika don wahayi aka ma faɗa mu a ina Allah ya shirya haka babu sannan mutum na biyar shine Ja'far bin Muhammad wanda ake ce masa Ja'far as-Sadiq ana ce masa abu abdullahi al'imamu jafar sadiq din nan yadda yake jikan sayyidi ali ta ɓangaren uba haka yake jikan sayyidina abubakar ta ɓangaren uwa shi yasa wata rana yana gyara takobin shi sai wani mutum ya tambaye shi ya ce ya halatta a yi matakobi kwalliya sai ya ce ai faƙaɗi hala abubakar na siddiƙu ko, ai abubakar siddiƙu yana matakobin shi kwalliya sai ya kalli mutumin sai mutumin ya ce ma al'imam jafar sadiq ya ce a taƙulu a siddiq bi nafsika kai da kanka kana ce masa a siddiqu sai ya ce to ba wata ba wata ba ta sai jafar sadiq ya zabura wasu taƙabar alƙibla sai kalla alƙibla sai ya ce fa lam ya ƙulla ko siddiqun duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiqu ba sai ya ce fala sadaqa Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah kada Allah ya gaskata magana shi duniya da lahira da haka in ba ku sani ba ba ku yi karatu ba ku san wannan yadda jafaru sadiq da kuke jingina kanku cewa kuna bin mazhabar jafariya jika ne wajen sayyidi ali ta bangaren uba to jika ne ta bangaren sayyidi abubakar ta bangaren uwa ka je ka bincika ka ji wace ce mamar jafaru sadiq in baka sani ba ka zo mu za mu faɗa maka wace ce mamar shi wannan shine mutum na biyar an haife shi hijira na da shekara 83 ya rasu hijira na da shekara 144 mutum na bakwai shine na ainihin wato na shida ko na ina ganin nayi tsallake mutum na biyar shine Muhammad bin Ali ana ce masa Albagir an haife shi ana ce masa Abu Jafar an haife shi hijira na da shekara 57 ya rasu 140 114 kai to mutum na bakwai bayan Ja'far Sadiq shine na shida sai Musa bin Ja'far ana ce masa al Musa al kenan ana ce masa Abul Hasan ana ce masa Abul Hasan al-Awwal sannan ana ce masa Abul Hasan al-Madi ana ce masa Abu Ibrahim an haife shi hijira na da shekara 128 ya rasu hijira na da shekara 183 mutum na takwas shine Ali bin Musa ana ce masa Ar-Rida sannan ana ce masa Abul Hasan al-Thani an haife shi hijira na da shekara 148 ya rasu hijira na da shekara 203 mutum na tara shine Muhammad bin Ali ana ce masa aljawwa ana ce masa Abu Ja'far asani, an haife shi hijira na da shekara 195 ya rasu hijira na da shekara 220 mutum na goma shine Ali bin Muhammad ana ce masa Aliyu alhadi ana ce masa Aliyu alaskari askari an haife shi hijira na da shekara 212 ya rasu hijira na da shekara 254 mutum na goma sha ɗaya shine ne alhassan bin Ali ana ce masa al'askari. ana ce masa Abu Muhammad an haife shi hijira na da shekara 232 ya rasu hijira na da shekara 260 mutum na goma sha biyu shine Muhammad bin alhassan hassan suna ce masa al-mahadi al-hujja al-qa'im al-ga'ib al-muntazar to shi wajen mahadi akwai littafin da wani malami ya rubuta akan matsalar mahadi mahadi ya kasu gida biyu akwai mahadi na sunna akwai mahadi na shi'a mahadin sunna wanda ahli sunna suke jira zai fito ta zuriya hasan dan ali bin abi talib mahadin shi'a kuma zai fito ta zuriyan al-husayn bin ali kowa ya san abinda al-imam hasan yayi tsakaninsa da muawiya ya dabbaka fadin Allah subhanahu wata'ala da yace wasul khair a shekarar da yayi tanazuli daga shugabanci ake kiran wannan shekarar amul jama'a kuma akwai ka'ida da take cewa man taraka shay'an lillahi duk wanda ya bar wani abu dan Allah awwadahu Allahu khairan minhu sai Allah ya musanya masa da abin da ya fi wannan da haka yayin da Hassan Allah ya ƙara masa da ya haƙura da shugabanci saboda maslahar musulmi to Allah sai ya kawo a cikin zuriyarsa wanda kuma sai ya shugabanci duk duniya ga baki ɗayanta shine al-Imam al-Mahdi da haka mahadin da zai zo wanda annabi ya magana a sunna wanda ya ce sunansa irin sunana ne sannan sunan mahaifinsa irin sunan mahaifiyata ne sunan mahaifin shi irin sunan mahaifina ne sannan zai zo zai yi karatu ya kira mutane zuwa ga addini Allah ya saba da'awan albarka a karbe ta ko'ina a duniya ya gyara amma su mahadin shi'a sun ce tun hijira na da shekara 256 aka biyo shi za a kashe shi ya gudu ya je ya shiga wani ramin bera a iraki har yanzu yana ramin beran an yi an yi ya fito ya ƙi fitowa duk wanda yake karatu ya san akwai shi'o'i da yawa a duniya wanda mahadinsa ma ya bayyana akwai wanda ya ce min yaya mafarki ya gama hadiya a kofar doka a zaria waya mafarkin ya gama hadiya a nan kofar doka a zariya ba shi bane dalilin da yasa a sabuni ya rubuta littafin al mahadu wa sharata sa ana zaune a garin makka falami lafiya lofa to wani mutum wai mahadi ne shi ya bayyana kana zaune a cikin masallaci a harami kawai sai ga an zo an danne ka an kwantar da ka an yanka ka in an yi magana sai a ce wai mahadi ne bayyana to shi yasa daga cikin aqidar a idan mahadi ya bayyana zai dinga kashe mutane kisan da mutane sai sun kalle shi saboda tsabar rashin tausayi sun ce wannan bai daga cikin zuriyar gidan annabi muhammad shi yasa mutane suka kukkunda ma wancan mahadin zaki ana kai kai kai suna ina ai wallahi ko jikan waye irin dai wannan rashin imani kawai sai mutum ya ance wallahi to shine da al-imamu sabuni yaga abin yayi yawa sai zai rubuta al-mahadi wa sharatu sa'i bayanin cewa akwai mahadi na gaske amma wannan ba shi bane mahadin gaske da annabi ya bayani wannan mabannaci ne Da haka duk wanda yake karatu ya san wasu o'in mahadinsu ya bayyana cincin ya riga ya bayyana ya yi fasadin da zai su kuma nan suna nan suna jiran shi sai ya fito daga ramin bera a iraki akwai ƙur'anin gaske na hannun shi to wanda ya karanta littattafan shi a yasan wannan kuma cikin bayanin da zan yanzu abu biyu zai tabbata ko dai ya tabbata cewa yan shi'a daga su han malaman su jahilai ne wanda dama wannan tabbacin akwai shi kuma maganar da zan faɗa yanzu maganar da shi ya faɗa na ƙalubalanci duk wani ɗan shi'a tun daga najeriya har gabancin duniya da kudancinta in akwai wanda zai iya kare ta ga magashi zo ya kare magana to maganan sun ce ƙur'anin gaske na hannun shi Ali bin Abi Talib lokacin da aka har hada Qur'ani ya har hada yazo ya kawo Abubakar da Umar suka ce ba za su yadda ba yace to daga yau ba za ku ƙara ganin wannan Qur'anin ba ya ba mu hadi wannan Qur'anin ya tafi da shi wannan kogon da haka ƙur'anin gaske wanda ba a canja ba yana hannun mahaji sannan akwai wata jaka a hannun shi da suka ce sunanta jafaru ita wannan jakar jafaru akwai attaura da injila da zabura da qalab da sufi ibrahim wannan jakar Allah ne kaɗai ba a ce yana ciki ba akwai ilmul awali wal akhirina a cikin ta yana hannun mahadi ya shiga wannan ramin bera da ita ya riƙe sannan akwai kaza akwai kaza daga cikin aikin da mahadin nan zai zo idan yayi kamar yadda suke faɗa zai ruguje ɗakin ka'aba akwai a cikin aƙirin shi akwai aƙidar raja za a yi ɗan ƙaramin tashin alkiyama kafin a babban raja'a zai zo sai ya tara na Aisha matar Annabi Muhammad ya tsaye mata da haddi sai ya kashe mutane sai ya zo da sabon ƙur'ani. sai ya zo da kaza duk wannan yana cikin aƙidun da su shi'a suka yadda da su kuma wannan ita ce aƙidar da zazzaki yake bauta ma Allah da ita dan haka wa'annan mutanen guda goma sha biyu da na faɗa tun daga farko har zuwa yanzu shi suke ce masa alwilaya ka yadda da shugabancin su yana gaba da sallah da zakka da azumi da aikin hajji. ya tabbata a cikin usulul kafi da biharul anwa da isbatul huda da kuma ainihin wato alwasa'il nasu daga zurara daga abi jafar qala yace buniyal islam ala khamsata ashiya an gina musulunci akan abu biyar ala salati waz zakati was sawmi wal hajji wal wilaya shine karin da suka yi banda shahadatu alla ilaha illallah ko wa anna muhammadar rasulullahi ko to addinin shi'a akwai na shida shikin shika-shikin musuluncin su shine alwilaya dan haka na sha faɗa a gurare da dama nace in ka ga mutum yana rara gefe akan matsalar shi'a karka raba ɗayan biyu ko dai jahili ne bai san addini ba dole kuma kai mutum uzuri da jahilci idan ko yana da sanin wani abu na addinin musulunci to ka tabbatar zindiki ne akwai munafunci a zuciyar amma wallahi tallahi addinin shi a ba abin da ta ya haɗa ta da musulunci alaƙa ta kusa ko ta nesa saboda musulunci daban shi an ci daban dan duk wanda ba ku haɗu da shi a shika-shikan musulunci ba da kurukunan wa imani a ina za ku haɗu da shi babu kai ka yadda da shika-shikan musulunci guda biyar su sun ƙara akwai na shida a cikin na shidan nan kuma sun ce na shidan da kai baka yadda da shi ba ya fi dibbiyar ɗin da ka yadda da shi muhimmanci ta yaya za a yi addini haka a bauta ma Allah haka ai bai yiwa da haka suka faɗa suka ce ƙala zurara sai zurara ya ce wa ayyu shay'in min dalika a adamu to a cikin wa'annan da sallah da zakka da azumi da aikin hajji wanne ne fi fa qala sai ce al wilaya afdalu al wilaya tafi li annaha miftahu wannan domin ita ce mabudin su duka tafi da haka wannan tashar da ka gani Alwilaya? wannan shine abin da suke nufi da shi yadda da shugabancin mutum goma sha biyu ka bauta ma Allah da shi kuma yana gaba da sallah da zakka da azumi aikin aji, da kalman shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan ita ce aqidar da zazzaki yake bauta ma Allah da ita ɗaya daga cikin malaman sa ni'matullahi aljazairi ya faɗa a littafin sa anwarun nu'maniyya ya ce inna la nastami umar a ahalin sunnata ala ilahi ba za mu taɓa haɗuwa da ahalin sunna akan Allah ba wala ala ya ce ba ma haɗuwa da ahalin sunna akan shugaba ɗaya wa dalika annahum yaquluna yace saboda su ahalus sunna suna cewa inna rabbahum huwa alladhi kana muhammad nabiyya huwa khalifatuhu min ba'dihi abubakar sune allah da ya aiko annabi to wannan annabin khalifansa shine abubakar ya ce to in ko haka ne allan da aka aiko annabinsa shine abubakar ya ce wannan annabin ba mai yadda da shi ba allan ma ba mai yadda da shi ba wannan ita ce aƙidar da shi zazzaki yake bauta ma allah subhanahu ta'ala da ita shi yasa ba abin mamaki ba ne don kaji yana cewa allah ka tsinye ma awwali da sani da salisu kuma kowa ya sha jin wannan yana ainihin wato faɗa ya tabbata a cikin ainihin wato usulul kafi har kawowa suka yi wa'annan mutanen guda goma sha biyu kai in kana karanta tafsiran shi a zaka sha mamaki wallahi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wani musulmi ne a duniya bai san idan an ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ba Allah yana da sunaye mafiya kyau a roƙi Allah subhanahu wata'ala da wa'annan sunayen sai su ce al-asma'ul husna sune wa'annan mutanen guda goma sha biyu Su ne alasmaul husna Da haka wa'annan mutanen wai sun faɗa sun ce wai Jafar bin Muhammad ya fada fi qaulihi ta'ala walillahi al alasmaul husna biya. Ya ce na hannu wallahi alasmaul asmaul husna yani al Ya ce mu ne asma'ul lahul husna ya ce la yaqbalu Allahu min ibadihi amalan illa bi ma'arifatina. ba yadda za idan kai sallah azumi zakka aikin hajji Allah ya karba ce sai ka san su ka san haƙƙin da ke kanka nasu sannan idan an je lahira Allah subhanahu wata'ala zai ainihin wato karba to akwai wata shubaha da shi a suke kawowa hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim annabi ya nuna cewa za a samu khalifofi guda goma sha biyu bayan shi ya ce la ya zalu zalo al-amr azizan yusiruna ala man nawa a huma wallahu isna ashara kalifan. wannan addinin ba zai gushe ba yana samun izza da ƙarfi matuƙar mutum goma sha biyu ne suke kalifanci a kansa sai ya ce kulluhum min ƙurashi kuma dukkansu daga cikin ƙurashawa to in kana ahli sunna sai su tambaye ka sai su ai kalifofi guda hudu kai kuke da shi Abubakar Umar Usmanu sewa ina za ka nemo ragowar sha biyu ina za ka nemo to sai ce ku, don haka ba ku da sha biyun su da suke da waɗannan sha biyun da haka sha biyun nasu shi ya dace da hadisan da ke bukari da haka su suke kan gaskiya shi yasa nake cewa wallahi tallahi dole ahlus sunna su tashi su karatu musamman wanda yake da alaka da aqida wanda zai yayi wa mutum shubha wannan yana daga ciki don haka mai khalifa ba shi ba ne mutumin da yake tsayawa matsayin wani yayin da wancan bai nan yanzu malam nan gurin ko ɗalibai nawa yake da shi duk wanda bai zo ya hau kujerar malam ba a lokacin da malam bai nan idan an tashi ba za a ce masa khalifa malam ba ba haka ba ne malam bakar kuma bayanan ɗalibai ba sultan bello duk wanda bai hau kujerar malam ba a matsayin wakilin malam za a ce masa khalifa malam ba za a ce masa ba to su shi'a a haukarsu ko ba kai shugabanci ba kai khalifa ne ba Allah ya ce huwa allazi ja'ala kum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya ku wani yana maye ma wani ai shine ma'anar khalifa ai yayin da kake matsayi in ka kawo wani zo ya tsaya mai matsayinka khalifofi ba an kira su da khalifofi bane saboda annabi sanda yake nan da bai nan waye yazo ya ci gaba da tsayawa a makofin annabi su abubakar sewa sai Umar sai Usman sai Ali sai ake ce ma wa'annan khalifofin shi yi. to wa'annan khalifofin guda goma sha biyu da hadisin Muslim ya faɗa ya ce addinin musulunci ba zai gushe ba yana samun izza da buwaya matuƙar mutum guda goma sha biyu ne suke shugabanci to yannan mutum guda goma sha biyu akwai su a sunna sai dai in baka san su ba kawai kuma wanda suke son faɗaɗa bincike su je su nemi littafin as-sawa'iq al-muhriqa fi ar-radd ala ahli al-bid'ah wa zandaqa na ibn hajar al-haythami za su ga ƙarin bayani wayannan mutanen guda goma sha biyu na farko su ne abubakar na biyu umar na uku usman na hudu ali bin abi talib na biyar shine al-hasan dan ali bin abi talib dan khalifa ne yayi shugabanci bayan rasuwar babansa haka ne na shida shine muawiya dan abu safiya. dan khalifa ne ya yi shugabanci bayan hassan ya yi ya sauka sannan na ainihin wato ta bakwai ko sai abdulmalik an cire yazidu saboda sabanin da malamai suke yi a kan shi in ka ce an yi sabani sai ce ana kuma a shi an yi sabani in baka sani ba ni na sani in kuma ka a ina ne aka yi sabanin ka zo zan faɗa ma hatta mahadi akan shi akan sunan hasanul askari sunan matar da ya haifa da ya aura ita wacce aka ce ta haifi madi ka je ka bincika malaman shi a maganganu na suka yi akan ta sabani sannan akwai na takwas shine sannan thumma ali wa auladuhu al-arba sannan abdul malik sannan sai ayansa ainihin wato guda hudu akwai walidu akwai yazid dan dan walidu sannan akwai hisham sannan akwai umar dan abdul aziz shine khalifa na 12 da haka duk wanda ya ce maka a sunna babu kace ƙarya yake ka karanto mai wa'annan su ne kalifofin guda goma sha biyu da annabi ya faɗa Da haka al'imamun hassan khalifa ne ko ba khalifa ba ne amma al'imamun husain khalifa ne ba khalifa ba ne don bai hau ya yi shugabanci ba bayan rasuwar manzan Allah kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna hassan tun kafin ya rasu ya ce ibni hada sayyidu wannan dan nawa shugaba ne kuma tabbas Allah sai ya yi sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi guda biyu na musulmi masu faɗa da juna kuma ya zo ya hau kujerar shugabancin kuma ya tabbatar da sulhun da annabi ya faɗa da haka hasan ainihin wato shugaba ne ina fata an fahimta khalifa ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a hauka shi'a duk da al-imamu Husaini bai yi shugabanci ba khalifa ne da haka sun tsara su a cikin khalifofi da yawa waɗannan da suka faɗa ba su yi shugabancin ba amma kuma wai me wai khalifa ne in ka matsa sai sai ai kwaci aka shi yasa ibnu taymiya yace wallahi in mutum hankalinsa bai samu matsala ba ba zai iya karɓa wannan aqidar ba ya za a yi Allah ya nada wani ya ci ga wanda zai yi sannan wasu su zo su nada wani a gefe daga ƙarshe a kada nadan Allah bayan ya ce qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair ya sauke wanda ya ga dama ya dora wanda ya ga dama sannan kuma ya nada nashi ce ga wanda zai daga ƙarshe a zo a kare Allah ai bai kamata a ce inda hankali ba hankali lafiya ya iya karɓar wannan ainihin wato matsalar to wannan yana daga ciki to yana daga cikin aƙidar da shi zazzaki yake bauta ma Allah da ita shine ƙudirce cewa waɗannan imaman sun fi dukkan annabawan Allah subhanahu wata'ala daraja wannan yana daga ciki idan kana karanta usulul kafi da littattafan su zaka sha mamaki gului da zaka ga ala'i. ya bude babu yace babu annal a'immati ya'lamuna mata mutuna. babun da ke magana imaman nan guda goma sha biyu sun san ran da za su mutu kuma ga qur'ani ya ce wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu ba wata rai da ta san a ina wani zai mutu wannan maganan ta doki qur'ani ko bata doka ba sai a bude sai ya bude babi a cikin usulul kafi Khomeini wanda suke daukar sa a matsayin mujaddidi nasu a wannan karni dama akwai mujaddidi wanda banna yake jaddadawa to mujaddidi ne wajen banna a gidan ainihin wato shi an ce yace inna lil imam maqaman mahmud dukkan wanda yake shugaba ne daga cikin waɗannan mutum goma sha biyu da aka faɗa yana da matsayi wanda yake abin yabo wa darajatin samiya sannan yana da wata irin daraja madaukakiya wa khilafatan takuniya sannan yana da wani khalifanci na juya duniya takhdahu li wilayatiha wa saytaratiha jami'u al kawn yace dukkan kowace irin wato atom a duniya ƙwayar zarra takan kankan da kai ta jawo zuwa ga juya duniya da yake sai yace wa inna min daruriyati mazhabina yana daga cikin abin da ya zama dole a mazhabar mu ta a wanda muke bauta ma Allah da ita annali a immatina maqaman wa'annan mutanen guda goma sha biyu da aka faɗa yace suna da wani irin matsayin da la yablughu malakun muqarrab la nabiyyun mursal duk wani annabi da ke kusa da Allah bai sai samu wannan matsayin ba duk wani mala'ika da ke kusa da Allah bai sai samu wannan matsayin ba to wannan yana daga cikin aqidar da zabzaki yake bauta ma Allah da ita to wannan yana daga cikin ma'auninsa a aqida da ina so mai saurare ya kalla daga nesa ya gani alƙadi iyad mai ashifa da ya zo cikin ashifa na daga cikin dalilan da ya sa ya ce ɗan shi'a sun fita musulunci ya ce saboda suna fifita imamai akan annaba to bayan ya yi wannan maganar a littafi akwai ta sai kuma maganar da shi zazzaki yake faɗa da kanshi mutane bari su ji me yake faɗa da kanshi yake cewa lallai a Ali bin Abi Talib yana da matsayi da daraja a gurin Allah subhanahu wata'ala wanda ba shi kaɗai ba hawa Audi Jabberi Audi Jabberi dan gidan ma Nasir wanda yake ma wasu shari yanzu yana cewa wai wai Qadiriyya Salafiya to ai shi ma Qadiriyya Shi'a ne ai tunda an ci yake yadawa yanzu ba ba Qadiriyya yake ba shi ma ya faɗa ya ce na na Fatima ta fi duk annabawan Allah daraja kaga dama Allah madaukakin sarki ya ce tashabahat qulubuhum tunda gurin kafirci ne to da shi da wancan din duk an yi me an yi daidai shine muka yi magana da wani daga cikin sa nace ai kun ce ku na anu abna'u dalil ne ku? na dura haisu da da inda dalili ya nan kuke jiya nace in ka isa ga maganar da malamin kai ka zo ka kare ta mana shi da kullum yake ta cika baki a zo a tattauna a zo a inda ɗan da ya isa a ihu a ce ba kowa ba waye ba kowa ko kowaye ko kuwa to in ya isa wannan maganar da ya zo ya kare ta kitabun wasu ya gani in za ta karu da haka aqidar da ahalin sunna suke bauta ma Allah da ita duk wani mutum da ka sani a dauran duniya in ba annabi bane shi annabi ya fi shi daraja wa muke girmamawa bayan rasuwar annabi Muhammad a duniya abubakar siddiq yau duk wanda ya mutu ya ce abubakar siddiq ya fi annabawa daraja arne kuma ya ɗauki matsayin da ba na siddiq ba ya ba shi duk girman abubakar siddiq da matsayinsa da darajarsa a gurin Allah idan ana maganar annabin Allah to darajarsa ta faɗa a gaban annabin kowa ya ku wannan annabin da haka wannan guloyin mu ba ma yadda da shi a baban ainihin wato aƙida da haka wannan yana daga cikin aƙidar da shi zazzaki yake bauta ma Allah subhanahu wata'ala da ita amma dan mai masa adalci bari mu kunna mutane su ji da bakinsa abinda shi ya faɗa tambaya ga shi na ga mala'ika duk magana ne to in ba mai dini da aure saboda sai tsarin ta dini da aure to shi kuma a ya bi saboda haka to mai kake mamaki idan su ta ko a ce to ai isa annabi ne sai mu ce eh haka ne annabi ne amma in baya ga Muhammadu manzon Allah faɗi duk halittan Allah ka ce kafa shi ne ma'auninsa na farko bayan aƙida da ilim kuma ya ce haka Allah ya ga dama daɗin maganan da yake Allah ba don wani yake baballanta na ya ce na shi ne shi shi kaɗai banda ragowar mutane shi Allah kawai kai na shi ne yayin da ka bi shi ko daga ina ka fito kuwa kuma in baka bi shi ba ko daga ina ka fito bai da wata alaƙa da kai wannan yasa yayin da abu lahab da abu jahil suke da alaƙa da annabi muhammad alaƙa ta jini da ba su bi shi ba ƙur'ani ya sauka ma ya tsine ma abu lahab albarka ya ce tabbat ya da abi lahabin wata bilal bin riba baki ne mutumin habasha mutumin itofiya yayin da ya runguma annabi muhammad annabi ya ce na ji ni ina tafiya aljanna na ji bilal yana tafiya a bayana da aka ƙa'ida ta inna Allahi indallahi atqakum tana nan wanda ya fi girma da matsayi a gurin Allah subhanahu wa Ta'ala tana nan to wannan ita ce aqidar da zazzaki yake bauta ma Allah da ita shi yasa ni ban taba kwana da tashi ba a zuciyata wa muna rigima da dan a in dauka cewa wai muna rigima da musulmi ne a'a dan wannan aqidar ban taɓa yadda mai ita musulmi ne wallahi in kuma ka ce a'a ai mu ba ma son zaman lafiya kaza kaza to shikenan ga maganar da sai ka zo ka kare ta ka kalla ka gani fa ya duk halittar Allah kakaf kakaf ya ce fa istisna'i mutum da ya cire yace ba wanda ya fa al'umma annabi Muhammad ba to bari ka gani nan gaba ma in Allah ya maka tsawon rai idan mutanen nan suka samu guri suka baje billahi nan gama ma sai kaji sun ce annabin ma aliyabi shi a ce to watakila ai asalin sakon ma ali ya kamata a ba sai mala'ika jibrilu ya kuskure sai aka ba annabi muhammad dan akwai shi'a gurabiya masu aqidar hankaka wai da annabi da ali kaman hankaka da hankaka ne da haka an turo shi ya kawo ma ali sako ne da yazo sai kasa gane waye annabi muhammad waye ali sai ya ba sai ba annabi Muhammad sako amma wallahi shi a ce mai zaman kanta shi a gurabiya tana nan shi a gurabiya to wannan ita ce aqidar da zazzaki ya faɗa amma wannan mutumin saboda kin Allah ya fito ya ce su wa'annan mutanen suna nan zaune lafiya ba sa taba mu ba ma me ba ma taba su su ma su ma zan zo kansu yanzu kwanan nan na ji wani ɗan iska ana ce mai taka da lafiya ya yi waka wai barhama yana nan bai mutu ba to ba cewa barhama yana nan bai mutu ba ba shi ba ne abin ban haushin cewa ya yi haƙiƙanin zatin Allah ma shi ne barhama ya ce wai kowane annabi ne hayarsa ta ƙarshe inda ya ƙure wajen matsayi to nan ne farkon barhama a waka nake ji kwanan nan sai an zo ana maganar aƙida mutane su ga an matsa mutane ba a son zaman lafiya kwanan nan nake jin wa'annan waƙoƙin da shi wannan wannan wani mai taka da lafiya yana yi to ta yaya za a yi ma ƙasar nan Allah ba zai kawo kariya tattalin arziki ba ana taɓa alfarman ubangiji a zo a kalli wani ƙaton banza a ce wai shine haƙiƙanin zatin Allah a zo a kalli wani katon banza a ce wai inda kowane annabi ya kure na matsayi wai shi nan ne farkon sama kenan me ake nunawa duk annabawan ya fi su darada. shi yasa in kaga sun hada kai wani lokaci za su yi fada da ku mamaki babun mamaki ba ne. shi yasa mu yanzu karatu kawai za mu bude yanzu fa man sha'a falyu'min wa man sha'a in ka ga dama ka yadda in ka ga dama kada Allah ya sa yadda amma ba wani mutum yanzu da zamu masa sassauci a babun karatun aqida babu sannan magana ta gaba kafin ummanta mun yi magana da malam idan Allah subhanahu wata'ala ya kama duk ranar alhamis yanzu malam da yana darasi a wannan masallacin yinina ya ce abubuwa sun masa yawa to zamu dawo da darasi ranar alhamis nan kafin malam ya huta ya dawo kuma littafin da zamu fara yi yanzu littafin al sahiha ne na malam abakar gumi ahli sunna suna da uba a ƙasan nan amma ina tabbatar maka wallahi har yanzu da yawan mu mu san waye baban mu ba malam abakar gumi a gidan karatu ya wuce duk yadda mutane suke kallon sa dan kawai ka rayu da shi a zamanin ne shi yasa kake masa kallo a matakin ƙasa a gidan karatu amma za mu zo mu sa littafin malam mu karantar da wannan littafin karatu a hankali a hankali da haka eh, wanda bai da littafin al'aqidatu sahiha na mala abakar gume ne nemo littafin ranar alhamis in Allah ya da shi ma za a fara a wannan gudu da izinin Allah wannan yana daga ciki to dan haka wannan maganar da ya faɗa ya ce ko Musa ko Nuhu ko Ibrahim kar mu manta bisa ga ganin dama da zaɓi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi. Allah ya faɗa mana yace wa rabbuka ya ma yashau sha'u wa yaqta'u Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓe shi ma kana lahumul khira bayi ba su da zaɓi su cewa ne ya kuwa ne ganin damarsa ne a gurare a duniya sai ya zaɓi makka da madina ya ce sun fi ko ina ko ka yadda ko Allah ya sa kada ka yadda haka abin yake kuma Allah ya riga ya turo sako an rufe wahayi kuma ba za a canza ba shi yasa duk surorin Qur'ani daga makkiyatun sai madaniyatun ne ba Najeriya tun ba tun babu babu babu sannan ganin damar Allah subhanahu Ta'ala ne ya zabi wasu ranaku a cikin kwanakin sati juma'a tafi kowace rana a cikin watanni ya zaɓi watan ramadana ya fi kowane wata a cikin wuni ya zaɓi wunin arfa ya fi kowane wuni a cikin dare ya zaɓi lailatul qadr ya fi kowane kowane dare ganin damar Allah subhanahu wata'ala ne a cikin mutane kakaf wanda suka fi matsayi a gurin su ne annabawa sannan wanda suke matsayi na gaba da su su manzanni sannan a cikin manzannin nan da annaba sai ya cire guda biyar su ne ulil azmi ar rusul manzannin da suka fi kowane annabawa girma da daraja a gurin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su ayoyi guda biyu ya ce wa iz akhadallahu mi wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka kaga wannan minka din damiri ne na mukhatab wanda ake magana da shi babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad shi ake magana da shi kuma wannan yana daga cikin ladabi na magana wanda Allah yake da annabinsa sai a sakai sunan amma wani sai ya zo ya ɗinka ganga don rashin mutunci yana ya Muhammadu ko a can ka an yi wannan ya muhammadin to ko dai wanda bai daɗe da shiga musulunci ba ko wanda bai shigo ba amma ɗan gari bai zuwa ya ce ma annabi ya muhammadu kuma wanda zai zo ya wannan rashin kunyin gobe shi zai kalle ka ya ce wai baka san annabi ka yi annabi da haka duk ka bi qur'ani ka gani haka zaka ga ana amfani a ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta an san ko da wa ake wala qaumuka min qablika fasbir innal aqibata inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka sira wa yansuruka Allahu nasran عزيزة ألم نشرها لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك wadduha wal layli idza saja ma wadda aka rabbuka wala sawfa yutika rabbuka alam yajidka yatiman haka Allah yake magana da shi saboda girmama annabi Muhammad dan haka yace masa wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum sai yace wa minka sai fara da shi sai yace wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan galiza sannan yake shar'a alakun min addini din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka saboda girmama wa ma awasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu wayannan sune ulul azmi min ar-rusul to a cikin mutum biyar ɗinnan da Ƙur'ani yake hadawa ya san bai yiwa ya taba annabi ne dan daga lokacin da ya fito ya ce ga wani ya fi annabi to wannan kuma ba wani gumudi yanzu duk duniya ta waya da wannan arne ne ba musulmi ba ne shi yasa sai istisna'i ya ce to ai in ka cire annabi muhammad to kuma allah haɗawa yi amma shi sai ya sai ya cire to don haka da ya faɗa ya ce allah ne ya tsara inda matsalar take da sauƙi da zai faɗi gurin da allah ya tsara haka ai da sai musallama yi matsalar ya faɗa amma bai faɗi ina Allah ya tsara haka ba da haka in muka ɗauke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum na farko shine annabi nuhu da dan da Allah ya ce wa iz akhadna minan nabiyina mithaqan sai ce wa minka wa min nuhi mutum na farko shine annabi nuhu Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sunan annabi Nuhu a guri ɗaya har guri talatin da uku a cikin Ƙur'ani. ya yabe shi da matsayi mabambanta da ittifakin malaman duniya shine manzo na Allah da ya fara turowa a doron ƙasa walqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanati illa 50 ama shekara 50 yana kiran mutane zuwa ga Allah shekaru na da'awa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shine farkon manzo inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka aiko annabi nuhu sannan lokacin da aka gama ainihin wato tufanu Allah ya ce kila ya nuhu ihbit minna ihbit bi salamin minna ka sauka da aminci daga gurin wa barakatin alayka wa ala ummin mimman ma'aka Allah ya tabbatar da albarka akan annabi nuhu sannan ya faɗa ya ce salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil sai ce innahu min ibadinal almu'minin sannan ya faɗa ya ce zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana Allah ya ce bawa ne mai yawan godiya inda Allah subhanahu wata'ala walaqad nadana nun Allah ya ce annabi nuhu ya kira mu falan ni'mal mujibun ma dalla da mu da ake kira mu karba kira muka tsiratar da shi da iyalansa daga bakin ciki ainihin wato mai girma haka yace kazzabat qablahum qaumun fa kazzabu, abdana Allah ya kira shi yace bawan mu wa qalu majnunun wasdir to wannan annabin da Allah ya ambaci sunansa talatin da 33 a Qur'ani shine wannan mutumin yanzu yazo ya ce ga wani mutum wanda ba annabi ba amma kuma ya fi wannan mutumin matsayi a gurin Allah kuma har duniya ta tashi bai da aya ko ɗaya da ko hadisi da zai kawai faɗi wannan magana to yanzu dan girman Allah wanda ya yadda da Qur'ani zai wannan magana wannan yana tabbatar maka aqidar shi a cewa ba su yadda da Qur'ani ba domin wallahi da ya yadda da Qur'ani yadda na gaskiya ba zai wannan magana ba mutum na biyu shine annabi ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci annabi ibrahim so 69 a cikin ƙura'ani. ya ce wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa mahunna Allah ya jarrabe shi da wasu kalmomi sai ya cika su qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la a ahadul zalim ɗaya daga cikin jarrabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma annabi ibrahim bayan an sace cikin wuta ya tsallake daga baya ya ce wa mutanen shi inni zahibun ila rabbi sayahdi zan tafi gurin ubangiji na da sannan Allah subhanahu wata'ala zai shirye da ni akan abin da ya dace ya daga hannu ya ce rabbi habli min salihin Allah ka bani da mutumin kirki fa basharnahu Allah ya ce sai muka yi masa bishara bi gulamin halim da wani yaro wanda yake da haƙuri da haka alhalimu wanda yake da haƙuri haƙurin akwai tsananin dauriya a ciki shi yasa za mu ga daga cikin sunan Allah akwai alhalimu in ba alhalimu ba ya zai yana kallo ka kashe bayan shi saboda sun imani da shi kuma ya zara mai ai alhalimu ne ko kwa in ne da zaman tashi duniyar nan ba kowa ya je tsaya a bayani ya kai shekaru da yawa bai haihu ba daga baya da ya haihu yaron ya taso ya gina annabi Ismail falamma balaga ma'ahu sa'i lokacin da ya isa aiki tare da shi qala yace ya bunayya inni ara fil manami na gani a bacci an ce anni azbahu ka fanzur ma za tara an ce in kwanta da kai in yanka kai kake ganin za a yi qala sai yace ya abati fa'al ma ka aikata abin da aka saka satajiduni insha Allah min in Allah ya zaka sami ni cikin masu hakuri kai ka gwada gobe baban ka ya fito da wata ya wuka a ce na yi mabarkin an ce in zabba haka ya kake ganin za ne eh ma aslama lokacin da suka miƙa wuya shi ɗan ya yadda in dai Allah ne ya ci a yanka shi a shi kuma uban annabi ibrahim ya yadda cewa ba zai fasa abin da Allah ya ce ba kaga wannan jarrabawa ce ɗanka kenan ƙwaya ɗaya a duniya kana ta fatan ya baka sannan bayan lokacin da ɗan ya taso lokacin da kake ganin zai maka amfani a ce ka kwantar da ɗan ka yanka shi ai wannan jarabawa ce watan lahulil jabin ya kayar da shi ta ɓangaren fuskarsa Allah ya ce wa nadinahu an ya ibrahim ƙadisa daktar ru'ya inna ka, na jizil musin Allah ya kira shi ya ce masa lallai annabi Ibrahim ka gaskata mafarki lallai haka muke sakawa wato mutanen da suke masu isani ne sai Allah ya ce inna hadha la Bala'u bala'ul mubin wannan jarrabawa ce wacce take mai girma wa fadainahu sai muka fanshi annabi Isma'il bi zibhin azim da abun yanka mai girma wa tarakna alaihi Allah ya ce muka bar yabo akan annabi Ibrahim akan mutanen ƙarshe shi yasa duk masu addinin duniya kowa zaka ga yana cewa annabi Ibrahim nashi ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushrikin Allah sai yace salamun ala ibrahim amincin Allah ya tabbata akan ibrahim kadhalika najzil muslimin innahu min ibadil mu'minin sannan wa basharnahu bi ishaqa Yanzu mutumin da Allah ya ma wannan jarrabawar shine yana daga cikin ulul azmi minar rusul amma yazo ya kalli Ali bin Abi Talib babban bawan Allah wanda da yana duniya ba zai yadda da wannan abun ba a ce mai ya fi abubakar ma da umar aka ce ya fi su yaƙi yadda ya sha faɗa akan mumbari ya ce ba wani mutum da zai fifita na akan abubakar da umar sai na masa bulala ta haddin magaryaci ne idan ali bin abi talib za a ce ya fi abubakar da umar ya ɗauki mataki ya kake tsammanin rinda aka ce ya fi annabawa kam amma wannan mutumin ita ce aƙidarsa kuma wannan ita ce aqidar da suke so su karantar da mutane a ƙasar nan da sunan ita ce abinda za a bauta ma Allah a tafi aljanna ka san ka kama wannan hanyar ka mutu a kanta billahi lazi aka tafi lahira ba a hango ka a wuta ba dan ka ta hayaki ne ya amma wallahi in hayakin ya kwanta sai hango ka a ciki wannan yana daga ciki sannan annabi Ibrahim din nan fa shi ya gina ɗakin Ka'aba da kanshi Allah ya ce wa idiyar yarfa Ibrahim alqawa'id min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sannan annabi ibrahim dinnan Allah ne yace wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha ba wanda zai kyamata tafarkin annabi ibrahim sai wanda ya mai da kanshi wawa Allah yace wa laqad istafinahu fid dunya mu muka zabe shi a duniya wa innahu fil akhirati لمن الصالحين إذ قال rabbuhu ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين sannan Allah ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imrana alil alamin sannan Allah ya ce masa khalil ne wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muslim wattaba millata Ibrahima hanifa wattakhadha Allah Ibrahima wannan matsayi ne a karatun mu mun faɗa mun ci duk duniya mutum bi kaɗai suke da wannan matsayin a gurin Allah daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim annabi ya ce inna allaha attakhadhani khalilan kama attakhadha ibrahima khalila amma yau ga zazzaki ya ji ya dauko ya ce ali bin abi talib wanda aya mubasharatan a qur'ani da zaka kawo ka tabbatar da daraja irin wannan babu amma ya ce wai ali bin abi talib ji ya ko inda mutan dan girman Allah wannan ba kare ta qur'ani bane kare ta qur'ani ne wannan sannan annabi ibrahim dinnan Allah ya ce inna ibrahima la halimun awwahum munib yana da tsananin haƙuri sannan da mai da al'amuran shi zuwa ga Allah sannan ya faɗi abubuwa guda shida anan, nan ya ce inna ibrahim kana ummatan annabi ibrahim shi kaɗai al'umma ne sannan ƙanitan lillahi mai ɗa'a ga Allah ne hanifan mai karkata daga gaskiya ne bar ƙirya walam yakum minal sannan shakiran li'an'um yana gode ma ni'iman Allah Allah ya ce idhi tabahu mu ne muka zaɓe shi wa hadahu ila salatun mustaqim sai ce wa na fid duniya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan Allah ya ce wa fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya sannan ya ce ƙulla ya na rukuni bardan wa salaman ala sannan aka ba cikin wuta sannan Allah ya faɗa ya ce iz a rabbahu bi kalbin salim lokacin da ya zo wa Allah da zuciya salimu amma mutumin nan yayi jara'a yi karfin hali yace Ali bin Abi Talib ya ko dan ma rashin tarbiyya da ladabi fa cewa yi ba ma cewa ko annabi Musa ba ko annabi Isa cewa ko Musa ko Ibrahim ko Nuhu ko Isa haka ya faɗa ko ladabi ga annabawan Allah babu sannan mutum na hudu na uku shine annabi Musa Allah ya ambaci annabi Musa a Qur'ani su 136 saboda mayar da yake yi banda ɗauke da tauhidi da ake ɗauke ga kuma ana fuskanta wani ƙaton babban mai mulki shi yasa a ƙur'ani mafi yawanci idan Allah zai lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai in ya ambaci in yi magana da annabi sai ya kawo masa kisar annabi Musa ko in ya kawo kisar annabi Musa sannan sai ya magana da annabi dan ya lallashe shi Allah ya faɗa cewa ya ba annabi Musa littafi wa laqad atina Musa na wal furqana la'allakum tahtadu sannan yayi magana da shi wa kallama Allah Musa taklima shi yasa Bahaushe yake cewa kallama ka matsayi ya kure a gurin Allah a ce kana magana da kai da shi ba wani a tsakiya dan haka san da yace yana so zai ga Allah Allah ya ce ba za ka ganna ba lokacin da ya suma ya taso Allah ya ce masa qala ya Musa inistafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami ni na zabe ka akan mutane na baka manzanci na da kuma magana da kai idan mutumin da Allah ke yin magana da shi babu wani a tsakiya ka ɗauko wani ka ce wannan ya fi shi daraja kuma ka ce wayan an ji haushi ma a fashe bakwa ai kai ne zamu ce in ka isa ka kawo dalili in baka kawo dalili ba ka fashe kai ba kuma har duniya ta tashi ba zai iya kawo dalili ba wannan maganar da shi ya faɗa na rantse da Allah wannan ita ce aqidar duk ɗan shi'a akan waɗannan imama sai dai munafiki kawai wanda ya ki yadda ya fito ya tabbatar maka da ita kuma wannan maganar inda wanda zai iya kare ta a gidan karatu ga magashi ya zo ya kare yanzu mu ba ga ayoyi muna kawa ba to ayar da ya faɗa ya ce Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa idda ya fi sai ya ce saboda Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza a haka ake yin addini ai ni da na ce sun fi shi matsayi a gurin Allah ai dalili nake kawa ba da ka nake kawa ba ko ko kuwa saboda haka hujja ya kamata ka kawo duk mutane ka ɗauka ko daƙiƙe ne irin ka ka zo kai magana ma lokaci in ta baci a ci alaga ta malam wannan magana ta ce kana tana cikin littattafai to tana cikin littattafai wannan littafi kamus kamus na turanci shi ma ba littafi ba ne sai ka faɗi sunan littafin da shafi da babi ka ce tana cikin littafin aje a duba amma ba magana kamar ruwan sama ka ce tana cikin littattafai ba a yin wannan annabi Musa Allah ya ce wa ana tartuka fastami lima ni na zabe ka ka saurari abin da zan maka wahayi sannan ya ce wastana'atu wastana'atu li nafsi wasana'atuka linafsi na zabe ka a kinkin kaina da ya daga hannu ya addu'a Allah ya ce qala qad utita su'ulaka ya Musa duk abin da ka roƙa an baka wal qad mananna alayka marratan mun maka wani baiwa na daban a lokacin da ba za ka iya bai Allah ya ce wal qad mananna ala Musa wa Harun shi yasa saboda matsayin annabi Musa a gurin Allah ya roƙa ya ce a ba wani annabta kuma aka bashi addu'a sanda ya daga yana yana yana yana yana cewa kaza kaza kaza kaza sai ya Allah ga Haruna a kai Haruna dan uwana Haruna yace huwa afsahu dini sana Allah ya fi ni fasahar magana fa arsilhu ma yamani fa arsilhu ma'i da an yi saddiquni inni akhafu an yukaththibu ka ake shi tare da ni da haka Allah ya buga ma annabi Musa tambari yace wa zakur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan a wata riwayar innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ya kai makura wajen yin abu dan Allah ka san ku wannan za a ce ga annabta ya ce Allah ga wani ya bi ni cancanta in kana so ka gane misalin to yanzu yadda ake bukatar kuɗin nan a kawo maka kuɗi sama da miliyan dubu ana kawo sai ka ce to a wani dan uwa a cikin wada ya bi ni bukata a kai mai to sama da haka ba duk wani matsayi da Allah zai ma dan adam na ƙarshe ya ce kai annabi bayan an yi shi annabi ya ce Allah ga dan uwana Haruna huwa afsahu minni lisana Allah ya ma fi ni fasaha gurin magana ka aike shi tare da to wayannan mutanen su yanzu wani zai zo ya ce ai ga Ali bin Abi Talib Allah ya kara mai yadda ya fi su shi yasa guluyi Allah ka raba mu da guluyi cikin addini dan haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu annabi Musa Allah ya ce wa laqad na Musa tis'a ayatin tun fas'al bani mun bashi ayoyi guda tara sannan shine lokacin da ƙungiyoyi guda biyu aka haɗu qala ashabu Musa inna lamudrakun yace kalla inna ma'i rabbi yace tare da ni akwai Allah ya mun alƙawarin zai tsiratar da ni haka a ƙarshe Allah ya ce salamun ala Musa wa Harun amincin Allah ya tabbata akan annabi Musa ya haruna inna kadhalika najzil muslimin Allah ya ce innahu kuma min ibadina almu'minina suna cikin bayan mu masu imani ji Allah subhanahu wata'ala mutum na ainihin wato gaba wanda shine na ƙarshe shine annabi Isa Isa ɗan Maryam Allah ya ambaci annabi Isa a guri 25 a Qur'ani ya kira shi da almasihu guri 11 ya kira shi da ibnu maryam guri 22 dan haka Allah da yace tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajati sai ce wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinati mun ba annabi Isa dan Maryamu wato bayyinoni sannan wa ayyadnahu bi ruhil qudus إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من حسنه المسيح عيسى بن مريم سي الله يتي وجيها في الدنيا tun a duniya Allah ya ce annabi Isa yana da daraja sannan Allah ya ce inna masala Isa inda Allah ka masala Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun haka shi halittarsa daga kun fayakun shi yasa tun daga daukar cikin sa Allah ya ce wa lanad'alahu ayatan linnas da mu sanya shi ya zama aya ga mutane kaga a ce an dauki cikin ka da haihuwarka da komai da komai kasa da awa daya ba aya bane an zo kuma kututturen dabinun da ya riga ya lalace sanda ta dafa shi Allah ya tsiro da abin dabinun ya nuna har ya girma ya isa ci shi yasa ya ce wa huzzi ilayki bi jid'in nakalati tun daga ranar da ya zo duniya ya ji tana maganganu na da na sani ya ce mata Allah ta hazani kadi da ala rabbuki ta take sarri ya ce karki bakin ciki da ta ɗauko shi ta dun faro gaban mutane tana tunanin yadda za ta yi Allah ya ce mata fa in mata da yinna min al-bashar ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani falan ukallima al-yawma insiya da ta taho da shi aka zo aka taru ina kika samu wannan yaron dama Allah ya ce ke shiru kake magana gashi a cikin zanin goyi wanda abu ne ya saba ma al'ada ya fara magana ce musu inni abdullahi ni bawa ne na Allah bai ce musu shi dan Allah bane ko wan Allah ko kanin Allah yace atani al-kitaba Allah zai bani littafin injila nan gaba ya ce Allah ya sanya ni annabi waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni ne mai albarka duk inda nake wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu ayya wa barran bi walidati ya nuna mahaifiyata sai ran da yazo zanin goyo ba kai yanzu aka haihu yaro ran da yazo ka ja ba ran ta ka bayani ba fice za kai ba to amma shi Allah ya ce aya wa wasani bis salati waz zakati ma dumtu wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu shi yasa idan ka karanta na annabi haya da yace wassalamun alayya nan kuma da wassalamu alayya me yasa can aka ce wassalamun alayya ba alifin da lamun aka kawo shi na kira nan aka ce salamu alayya saboda wancan na annabi ya haya da yake wa salamun alayya amincin Allah ya tabbata gare ni shine dan ya nuna maka za a iya kashe annabi haya amma annabi Isa saboda ba wanda ya sai kashe shi sai Allah ya kawo nashi da alifun dala yace wa salamu alayya yawma wulidtu ran da yazo duniya cikin amincin Allah ya yi wa yawma amutu ran da zai mutu zai mutu cikin amincin Allah ba wanda zai iya kashe shi wa yawma yub'asu dan haka da ya gama sai Allah ya ce zalika Isa ibn Maryam wannan shi ne isa ɗan maryam amma zazzaki ya zo ya shafa ma idansa toka ya ɓatare kuma ya ce wani an dawo shi ma a mutu ya ce wai ali bin abi talib wannan mutumin da Allah ya faɗi labarinsa a ƙur'ani ya fi wannan mutumin daraja don girman Allah masu da hankali masu neman gaskiya addinin shi'a wannan irin wa'annan maganganu da wa'annan aƙidun ku je ku tunani a kansu ba aƙida ba ce da in mutum ya riƙe ta zai gama lafiya lau a gaban Allah Allah subhanahu ta'ala ya tsare mai tsare mana ainihin wato imaninmu. wala wannan bai kai ɗaya cikin ɗari ba da ke cikin aƙidar shi a damu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mai tsare mana imaninmu. da haka malam muktar yana nuna mun cewa lokaci ya yi. za mu tsaya a nan kuma in Allah ya yadda sati mai zuwa kowa ya sha kullu littafin aƙidar ta tahawiyya karatu zai dawo da izinin Allah kuma za mu yi magana akan ganin Allah ne Yawwa. kuma in sha Allah Allah nan sai na gan shi ya eh, hada kuku subhanakallahumma wa